a ci gaba da darasin da muke ciki na karatu wannan littafi malaki faslun fi ahkami janabatin bar'at wato fasalin da zai yi bayani akan hukuncin janabar mace su'ala tambaya ma za a yi ma'anar mar'ati ba'da jima'a mina na yawan jaba ga mace ta yi bayan an ƙara jima'i da ita awal ihtilal ko bayan ta yi mawarki a wani kiɗa idan mil da mail haiduwar nefa, ko bayan ɗaukewar jini guda biyu jinin haiduwa da jinin biyu malai ce jawab ansa waye ji ba ana ha alhusul abinda an wajibi da shi da ta yi wanka kuna ji jama'a wajibi ne mace ta yi wanka kun gane ko yana waje ba gare ta wanka shi ne abin da an wajibin Allah ya sa mu gane fasalun fi gusulul mar'ati fasalin da zai yi bayani game da wankan mace ya ya kamata mace ta yi wanka jawab ansa kaifa tagatasilul mar'atu lil janabati yaya mace za ta yi wankan janaba jawab ansa wata ga tasilu mace za ta yi wanka kama ya ga tasilun rajul kama yadda namiji ke wanka wasu Allah ya yi magana a kan wankan da na mace al alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyu hallazi na aminu iza kumtum ila tsaraki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جار أو جاء أحد la'allakum tashkurun wannan aya ana ce mata Aya janaba kuma ana ce mata Aya taimama kuma ana ce mata Aya arwalla Allah ya sa mu dace malam ce kai fa ta rubutul mar'atu lil janaba yaya mace za ta yi wankan janaba jawab ansa wa taqtasilu kama yaqtasilu ar-rajul mace za ta yi wankan janaba kamar yadda namiji ka wankan janaba illa annaha la yajibu alaiha naqadu dafiraitiha sai dai baya waje gare ta ta banye wato kitsonta kun gani in mace za ta yi wankan janaba to ba wajibi ne ba a ce sai ta banye tsurayenta in wasanar ma'u ila asalin sha'ari in dai ruwa na kai ga asalin gashinta amma shi wankan janaba to ana so mustahabi ne mace in za ta yi ne ta bayyana kanta amma wankan janaba wankan haida nake so in ci wankan haida shi dole na ana so ko shi ba wajibi ba ana so mace ta bayyana gashin kanta kun gane amma wankan janaba mace ba sai ta bayyana gashin kanta abinda ɗaya za ta yi ta yi ƙoƙari in ta zo ruwan wankan ta tabbatar da ruwa suna shiga cikin asalin gashinta. Fasalu, wannan fasali na zai wani bayanin fi siya gusul a cikin siffar yadda ake yin wanka. Sa'adu tambaya ma hiya kaifiyatul gusul mar'ati. Menene siffar yadda masu za ta yi wankan janaba? Jawabu ansa ta ga ta ya dai ha salata. Da farko mace za ta wanke hannayenta so uku. sun ma'izalatu ma bi da al'aza sannan ta kusa da abin da aka jikinta na ƙazanta sun mata tawazza'u wuzu halin sala sannan ta yi alwala irin alwalar sallah idan ma an abu nawa yanzu guda uku na ɗaya in ta zo gabanin ta fara wanka sai ta wanke hannayenta tunda za ta tsoma hannayenta da cikin ruwa kun gane sannan ta wanke jikinta duk inda ƙazantar ta taɓa ta wanke daga nan ta yi alwala irin alwalar sallah sun mataki ta sulu ra'asa har salata sannan ta wanke kanta ta zuba ruwa ga kanta ta wanke sau uku ma a takalilin sha'ai tare da tsatsefewar gashin kai sun ma ifadatul ma'i ala jasadiha sannan ta zuba ruwa ga jikinta ba da atun bi shikin ayman tana mai wara da tsagen dama sun mar'ayatar sannan tsagen hau ma'a mu'ahadatu kulli gharatin min as-surrati tare da kiyayewa akan duk wani rami na cibiya wasan galibi a kodan da cibiyar su ta ɗaya rami to irin wa'annan duk ana su in sun ka zo wurin wankan janaba su yi kokari wannan ramin cibiyar tabbata ruwa sun shiga cikin wanki akwai masu taiba wanda sai an tallaba taibar eh awanki akwai masu naman jiki shi da ake ɓako sai sun kula eh duk wani wuri mai ɓoye ruwa duk wani wuri wanda ka ɓoyewa da cikin mutum ruwa ba su kai to in ka zo wanka ka tsaya ka tabbata ko ina ka sa ruwa sun shiga an gane Allah ya samu gane tare da kiyaye wa duk wani rami Mina suratin daga cibiya wa dakhil uzunaini da kuma kusayen kunne nan kunne duk ko ina a tabbata an wanki wa tahtal ibtaini da karkashin hamutta wa asalu hada ma garajahu shaykhani asalin wanga magana abinda Buhari da Muslim suka fitar daga maimuna Allah ya kara masa yadda tace wa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa zu'al lil janabati an ajiye manzon Allah ruwan wankan jaraba fa aka fa'a bi yaminihi ala mali. ya karkata ruwan da hannunsa na dama ya zuba mahagu ya wanke mara sai na au salata so biyu ko so uku sun mafarjaru sannan ya wanke al'aura dai kun gane sun mazaraba ya yadda rubin arzi sannan ya bigi ƙasa da hannaye ma'ana hannun gada ya tafi ƙazanta sai yasa kasa ya buga ya mummurza mun ko yanzu da sabulu kasunan chemical kala kala wayanda ake su kai amfani da su to sai kai amfani da su wajen wankin hannu ba wajen tsarki ba shi wajen tsarki galibi chemical ɗin da likitoci sai wanda likitoci sun amince da shi amma wanda ba su yarda da shi ba kada mutum ya ce zai amfani da shi aul ha'idi ko kuma gini bango kenan na gini marratain so bi aw salatan ko su uku summa masmada sannan ya kurkura baki manzo Allah ya kurkura baki ne wasan shaka ya shaƙa ruwa wanda sala wajahu ya wanke fuska sai wa zira'ai da zira'o'i ne a afada ala ra'sihi ma sannan ya zuba ruwa ga kai ne summa ga sala jasadar sannan manzo Allah ya wanke sauran sasannin jiki ne tana ha. sai dan nisanta daga inda ya wanka faka sana da jalai ya wanke kawaku saboda da yanzu a wannan ya wanke kawafu ba da haka in dole ɗin kuna da ƙazanta to sai ki jinkirta wanke kawaku sai ki gama dab da hituwa bakin tola haka sai ki saruwa ki wanke amma irin waɗanda tola namu da Allah ya yi ni a wani sai ka to bakin tola kana wanke wanke wanke kawaku al'ada ɗaya kawo mhm. eh sai in tola ɗin da tsafta eh amma dai dole din la ya lauki to mina na ruwan da kika wankan janaba da shi ko da sun wato sun dawo cikin ruwan da haka wanka ruwan musu lalace ba kun gani zanan da kina da janaba ki daura wannan zanan yana sallah rigar da kissa kina da janaba kana sallah kun gane eh da duka wannan ba shi bane fasalin fi mawani'il janaba fasalin da zai muna bayani dangane da abubuwan da janaba ka hana sa'ani tambaya ma hiya al a allati la tajuzu a mar'ati asabatuha janabatu waɗanni abubuwa ne wayanda ba su halatta ga mace wadda janaba ta sama jawab ansa wala yajuzu ha ma ya ake abubuwan da za su zo ba su halatta gare ta na ɗaya a salatu sallah mai janaba ba su sala da janaba na biyu a tawafu wato shi ne tawafi mai janaba ba ya tawafi na uku wala yusta habbu ha. ba a so ga mai janaba ba a qur'an karatu al wani wal muqtatul da zama cikin masallaci duk ba a Sa'adu tambaya ma yustahabbu laha inda nauni mina na an ga so ga wacce a lokacin da za ta yi bacci abin da kusur gabanin ta yi wanka ai tana da janaba wa yustahabbu an so laha gare ta alwudu ta yi alwala abin da gabanin ta yi kwana ma'ana da na ake wannan yanzu kun ga wannan lokacin da ake cikin na zahi ko ke ki wanka ai za ki ji sauki da cikin saboda haka an halatta ma mace idan tana da janaba ta ji ba ta iya wanka to ta tayi ta sai ta yi tsarki ga jikinta wannan kazantar barin ta ga jikinki shi na ka kawo muku waɗanda abuwa da kajin kuna cewa wasu ruwa ruwa wani kazanta kazanta duk kazantar daga gare kuna ta ta kuna kazantar ku ba ku gani duk inda ka ji mace na wannan magana galibi azama sai dai akwai wadanda adda ciwo da rashin lahiya kuma daga cikin abin da ka haifar da shi shine a lokacin da mace miji ya sa gama saduwa da ita kawai da nan inda aka gama saduwa ɗaya ta laifin sai ta kwana to sai a haifar masa da matsala amma ni ya kamata ta yi wannan lokacin ta daure da ke ta yi tsarki idan ta yi tsarki ta yi alwala in ta yi alwala in tana iya wanka sai ta yi wanka in ba ta iya wanka kuma me ya kamata ta yi wannan lokacin shi kenan sai ta yi alwalarta Allah ya samu dace malam ke fasalu fil haidu fasalin da zai magana akan haida ma huwa al haidu menene haida jawab alsa al haidu abinda ake ce ma haila huwa damul kharij wani jini ne mai hisamin ƙubulin mar'ad ta gaban mace albaligat wadda take ta balaga turhihin rahim wadda mahaifa take zubar da wannan abin kun gane eh ita mahaifa take zubar da wannan take turo wannan abin su'al tambaya bima za yi urafahu ta yaya za a gane wannan jinin jawab ansa wa yu'rafuhu bi damin aswad ana gane cewa wani jini ne baki sa'al tambaya an da bayani ai bakin ba baki kenan ba tambaya kam aka samun nisa'i fi nawa ne ka shiga mata game da matsalar haiza watan kasimin nisa mata sun kasu bil nisbati ila al-haidi ga matsalar ta shayi haila ila aqsamin zuwa kashe-kashe atiya masu zuwa na dai akwai al ati, wadda al-muhariya wahiyar lati lam la haddam? ita ce wadda jini bai taɓa zuwa mata ba muddata hayati a tsawon rayuwarta ba hukumu ha hukuncinta annaha idara atiddama in ta ga jini al'asawa da baki ta aluhu sufratu wanda kada fasa-fasa ke ɗaukaka ciki ne to ta'alam annaha sarat ha'ida kenan ta sani ta zo mai jinin haila ta turku salata za ta bar sallah wasu soma za ta bar azumi hatta ta kahura sai ta samu ta. ga wata da jima'a idan mace wa lokacin sallah yanzu misali muna yin azahar karfe ɗaya da kwata ɗaya da ashirin kai karfe ɗaya dai azahar to ɗaya ta yi ga azahar ta yi ko da ɗaya ta yi ba ki da haya ba ba ki gana laluran ba kina nan kina jiran sai zuwa ɗaya da rabi ki wanka sannan ki sallah to ɗaya da rabi ta yi ko da ki shiga wurin wanka da niyyar ki wanka sai ki ji kanki ba yanda ya kamata ba ashe jini ya zo ne wannan lokacin wannan zahar an ji shi ita a na an bi saboda ne lokacin da ya yi da ya kamata kita to an bi in ka samu tsalaki ka ranka wannan azara in ko ba shi azara ba duk lokacin saboda hidimomin aure da sauransu kake fari na karshe da la'asar in yi su sai karye bai fito da niyyar ko da fito da kiga jini wannan lokacin to da azhar da la'asar duk an biki ya zama cikin shiri sai ranka kafin ki samu na biyu daga cikin kashe-kashen mata al-mu'ta da tuwa da sassaba wahiyar lati laha ayyamu ma'alumatu ita ce matar da adda kwanaki sanannu ta zuwa wadanda take haila cikinsu ta taruku sala da sabbar sallah don haka sai ta bari yin sallah wasu yaba da azumi ila dole a sai ta samu ciki na uku alhamis mace mai ciki daga cikin kashe can mata masu haihu akwai mai ciki amma ita mai ciki wakti liba fiha an yi sabani a cikinta tana haila ko ba su yi wasu ka ce mai ciki ba su haida wasu ka ce mai ciki na iya haida to fasa haba ba'azul fuqaha sashe daga cikin malamai sun tafi ila anna hala tafi sun ka ce ina ba su haila kuma galibin likitocin duniya sun goyi bayan waɗanda malam cewa mai ciki ba ta haila da aka yanzu ki ce wani likita ki ce mai ai ga ki da ciki ki ce mai ke haila ki kasance ce a'a ya hana ke je ki mana da yawan ga'awo akwai matsala an ba cikin nan na ba kuma aka zai ce miki ba ehem malaki amma wa sahihu zance mai inganci an hata mai sana haila ita mai ciki ya tattara lallan waɗanda ka ganin sana haila shi yana ganin ya gamsu da lallan ya sace da zance mai inganci tana yi kuma wannan shi ne mazhaban malikiya Allah ya samu dace fasalun fil istihada fasalin da zai muna magana game da jinin istihada سؤال التنبيه ما هي الاستهادة جواب أنت هو استغرار جريان الدم شين زوجي وملال الدني للمرأة كما تشتي غير أواني بالوك شيني با بحيث لا ينكفي عنها تئل بيت أو شيء مثلا سؤال التنبيه ما حكم المرأة فيه من اللي حكم كمتي أشكين جنة استهادة جواب أنت إن كان لها مدة معلومة lil idan mace na da kwanakin ta sanannu da suke haila cikin su to tarjiu ilaiha sai ta koma ga waɗannan kwanakin kun gane in tana da kwanakin ta wayan wayanda take yi to ta koma cikin su an gane eh tarjiu ilaiha wa taqa'udu an sala za ta zauna ba ta sallah wasu yama ba ta azumi ayyamu adati ha kwanakin al'adarta kun gane ma wato nan akwai bukata a abaya kunshi abaya kunshi mace ta tana istihara ko shi tana jinin istihara ita nan da ta ware haidar ba ta da kwanakin ta sanannu kenan ba ta iya bambancewa tsakanin jinin haila da jinin biki to ya za ta yi abin da za ta yi kun gane wata ka'udu an salatu wa siyam ayyam arsiha wa ma wa hadhihi wayanda duk ba kwanakin hailata ba to muddat istihada sai ake muddat ta istihada to kenan nan kun ga tana da kwanakin ta misali ta san kwanakin ta na hailata a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshe ta kai wanda sun zo ta sani shi nan sauran kwanaki jin hala ba zai hana mata duk wata wato ibadatar ke. wa hukumul mustahadati abinda a hukuncin mai an na haɗa tahiratu ita mai tsarki ce na hama ma yajuzu na tahirati duk abin da ke halatta ga mai tsarki ya halatta gare ta wai ji ba'ala ya hana wasu abin da dai an wajibi gare ta ta yi alwala inda kullum salata zuwa kowace sallah kuna ji ita mai jini istihada an azata ne ga abubuwa eh wai ji ba'ala ya hana wasu wajibi ne ta yi alwala inda kullum salatin zuwa kowace sallah mai jini istihada kowace sallah za ta yi sai ta masa arwalla saboda lalura ta ciyo ne haka take kawar mai yoyon tsari duk sallah sai ta yi masa arwalla ba ta da mata yi arwalla a sallah a magariba ta ce ta ne haka nan mai fi na istihada eh. amma wala ya jibu na har gusul inda kullum salatin ba wajibi na ba a ci duk sallar za ta yi sai ta yi wanka amma dai ana so sallah biyu irin azhar da la'asar da ya musu wanka guda magaraba da isha'i ta yi wanka saboda wankan zai taimaka masa ga yawan zubar jini da yawa masana in so aka masu jini na yawan zubar su ake cikin ta wanka in tana yawan wanka na yana taimaka masa ga zubar jini kuma zai taimaka masa ga tsautar kanta eh wata da alo hirkata sifar jiha za ta sa abin da mata ka amfani da shi ga al'aurarta man'an lijariyanin da saboda ta hana wannan jini ya kama kuma amma za su ci gaba da ibadarta ko da wani ta ce mata a kimanci na ga za cikin lafi kace to jini na nuna lura jini ne na rashin lahiya fasalun ne kidarin haihu. fasalin da zai muna bayanin gwargwadon kwanakin haihu kam zaman haihu. nawa ne kwanakin haila suka ha masana sun yi saɓani fi ba bai na huma da abin da a tsakanin su fili ƙidar alhaidi game da gwargwadon kwanakin haila. Alana wasu sata a ƙawalin sun yi maganganu guda shidda. Baƙala ƙa'ilun wani daga cikin malamai ya ce da hamsata ashirin yawon kwana goma sha biyar. Wa ƙa'ilun da samaniyata ashirin yawon wani daga cikin malamai ce kwana goma sha takwas wa ƙa'ilun da ya ta ayyamin wani cikin malamai ce a kwana takwas wa hafan abin da an mafi shawo an yi wa ila adatar isa a kuma ga galibin al'adar matan gari yanzu da za a ce na da kusanniya wurin ga mu ce da Allah ko wace ka rubuta mana adadin kwanakin hailarta ‘yan ana gama sai ba wasu mata mace to sai su yi suwa muna masu nawa karyawa waga ta rubuta sha takwas waga ta rubuta sha biyar waga ta rubuta goma to sai a gane duk waɗanda sun karyawa sai ake to su ne majorat su ne an mai yawan kwanaki al'adar mata a saboda yanayin ƙasar ku guda abincin da aka ci guda ne to nan za a gane wannan karatun mun yi shi da yara 'yan mata da sun fara karatu mun so da tsayar da su tambayar da ni musu tsara irin su wa'annan 'yan mata tsararsu masu kwana nawa sun kai yawa suka ce shidda bakwai suka ce musu ɗan an ka ce mine galibin tsararsu kwanakin da suka yi suka ce shidda bakwai su an mafi yawa da ƙarfi ga mai gabas ko ka ga wanda suke ƙasa ga haka amma ‘yan gidan shidda masar sun yawa wani sarki a'a masu biyar to nan dai an ka tashi eh shidda bakwai ɗima kuma kudin shaka na ku oh. to kun gani lisan ɗiyanku ya yi daidai da nasu. duk guda na ɗaya sai ta nake muku duk ta guda ce ku saurara ku yanzu misali shi kuna da masaniyar yanzu in ka ɗauko ya abuja wadda ka rayuwarta abuja ki kawo ta argungu yanzu magana gada a kai kana shigowa argungu ɗaya sai ta gaji kun dalili canjin yanayi saboda ranar da muke yi nan can abuja ba a yi kun gane sai ya sa masa canjin yanayi ya sa da nuna ta Allah ya sa mu dace muna tare to kun ji maganganun da malamai suke akan wannan fasalin fin nifas fasali a cikin abin da ya shahi jinin biki fasalin fin nifas mawon nifas jawab sa. huwa damun khariji wani jini ne mai hita min kubulin bana ta gaban mace idza waladat intahayu ma hukumul mar'ati fi menene hukuncin mace cikin shi wa ha fi hukuncin mace a cikin jinin biki ka hukuma hasil haidi kamar hukuncin ta ne a cikin jinin haida. kan mi kidaruhu nawa ne gwargwadon kwanakin jinin biki jawab ansa la hada ne akalli be da iyaka ga karanci wa idan kada addamu yawmal wulada in mace jinin ta ya dauke nan ta haihu walau min nisfi sa'a ko da rabin sa'a ne fa hukumuha hukumu tsahira hukunci ta hukunci mai tsarki fasalin fi alamatin duhur fasalin da zai mana bayani akan alamomin tsarkin mace bi ma za yi urafu duhur da ni ake gane alamar tsarki wa yi urafu duhur bi alama sai ana gane tsarki da alama biyu alƙasasul bai na ɗaya fararen ruwa wa huwa ma'un abu yadda na biyu aljufu da ya rita ja'alal mar'atu qudnatan ta inda masu za ta yi amfani da wata kada sifar ta a gabanta fa tukhriju fata sai ta hitar da ita daga busassa ta bushe babu a wani tsohonan jini to alama da ka cewa ta samu tsarki amma ku karantar da tsiyanku ba ana ne mace ta saka a kaɗa cikin jikinta ba budurwa ba ka cewa ta ɗauki kaɗa ta sa cikin jikinta. Kun gane, ku daina ce musu haka. Ku kun sani ku uwayensu mata yadda aka yi. Ku zauna ku koya musu yadda ake amfani da kaɗa wadda za a gane an samu tsarki ko a samu tsarki ba. Ku zauna ku koya da yau. Wannan littafi da muna karatu ne da ‘yan mata na son kansu, ka ba su iya magana. Saboda abubuwan sai musu nauyi. to amma kuma haka na kutsa da su an ma gama haka Allah ya samu mu dace fasalun fi mawali irhaidu wan nifas fasalin da zai muna bayanin abubuwan da haila take hanawa da jinin biki wala ya lil haid ba halatta ga mai haida wal nifasa da masu jinin biki jami'u ma ta kaddama duk abin da ya gabata mimma la yajuzu lil mar'ati na daga abin da bai ga mace inda janaba lokacin janaba ba ziyaratin ala zalika tare da ƙarin wasu abubuwa kamar haka na daya asiyam wala yajuzu da asiyam azumi ba ya halatta gare ta huwa wa nafluhu na farilla ko na na biyu aljima wala da li ha an yi yujaliha ba ya halatta ga mijinta ya yi jima'i da ita saboda Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yaqhurna wa yas'alu يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوه suna haila hatta ya ɗahurin sai sun yi tsarki na uku ci abin da ba halatta ga gabata? in suna haila a tsanatu saki wala ya juzu da ha. ba ya halatta ga mijinta an yi ɗalliku ya suke ta hatta ta ɗahura sai ta samu tsarki fasalin fi ma ya juzu lahun fasala abin da ke halatta ga su masu haila da mai janaba ma za a juzu lil ha'id wanda nafasa me ke halatta ga mai haila da mai jinin wiki wa yajuzu lahu ma al ashiya wal abubuwan da za su zo suna halatta ga su na ɗaya zikirin lahi ta'ala mai Haida na zikirin Allah tana abin azkarun sabahi azkarun masa a zikirin bacci zikirin shiga makewayi da sauransu wal ada'iyyatu ta'awuzat da addu'o'in neman tsari tana karanta ayatul kursi inda ta yi bacci tana karanta amanar rasulu tana karanta kurwa da farki da nasi duk mai haila da mai jinubi ina karantawa an gane na biyu jami'u a amalin hajji dukkanin ayyukan aikin hajji tana yi wani umaratun aikin umara ko ne tana yi su haɗawa ka bi ɗaya fashe. na uku mu ba shi ma fi ma dunar farki in mace na haila mijinta ya samu ya tafe ta ta ko'ina in dai ba ta fara jinsa ko'ina yana da dama ya ji daɗi da ita amma ban da ta al'aurarta fasalin fi a kamun mar'a fasalin da zai magana akan hukuncin azumin mace ma hukumul mar'atul hamil fi siya menene hukuncin mace mai ciki game da azumi wal hamil ita dai mai ciki in khafat ala nafsiha in ta ji tsoro akan kanta aw ma fi badani ko abinda a cikin ta tana jin tsoron ziya'ar ya tozar ko ya samu matsala to tafsir ta san ci abinci wata da imu an kulle yawon miskina ko wani yini da ce da miskini da miki da muddin gwargwadon mudu guda wala kaza alaiha babu ran wannan azumi gare ta inda ibn Umar wa ibn abbas wani ibn umar da dan abbas To su'ali tambaya wa ma hukumul murdi'a ya hukuncin mai shayar da mamma wal murdi'atu ita ma mai shayar da marma kal hamila kawan mai ciki ce fi hukum sawa'an a cikin hukunci sawa'an da sawa'in daidai wa da suke ita ma za ta iya aje azumi sannan a sai ta ciyar da miskini ba sai ta ranka ba a fahimtar abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas in ta ɗauki maganganun wasu malamai a'a ba za ta ciyar ba sai dai ta ranka wasu ka ce a'a Tafiyar kuma taranka duka za su yi wannan su'al tambaya hal ya juzu masu zau da, shi yana halatta ga masu aure an ta su ya masu ta dawu'i da ya azumin ta dawu'i wa zawju a hadirun mijin ta yana gida na ya juzu lil Ba baya halatta ga mace masu aure an ta su ta dawa sai azumin nafila wa zawju a hadirun mijin tana zaune gida illa bi zizir izini hal ya juzu lil mar'ati an tasta'mila bil ashari ba shi ya halatta ga mace da ya amfani da wasu abubuwan da ake sha wal agarya ko naci addawa'iyya na magani liman ilhaila don hana haila ga wani abu ya an shi sai ya hana mace ko da lokacin haila ta yayi ba ta haila min ajali Allah ya kuta ha samu Ramadan saboda ba su azumin da zuciyar ta ran kwanan abba su iya wajen ramadan to wani afzalu abinda a mafifici tarko zala hakullar duk ta bar wannan ta ya hankuri lokacin jirin nan sai abinta azumin ta ranka daga baya wallahu alam Allah shi addasa kuma in ta yi haka nan in dai jinin bai zo mata ba to kuma ba sai ta ranka ba lahiya da babu wata matsala wallahu alam fasalin fi ba'd al-masail al-mar'a fasalin da zai bayani akan تاشو مطمئن قالوا لي لما هل يجوز للمرأة تتوق جاي توق شكرا الحمد لله أنت لوك جايكم إيه, إيه، توق يدري زادو أي سؤال فصل في بعض مسائل المرأة هل يجوز للمرأة أن تخرج بدون محرم يلا نتا كما ستي باب محرم انت ولا يجوز للمرأة ba ya halatta ga mace an ta hujja da ya hajjuwa da ita kadai biduna muharramin ba tare da muharramin ta ba illa fi ƙashin ma'amunatin sai tana cikin tawagan mata a mantattu tawagan mata a mantattu liqaulihi saboda annabi ya ce yi la yajuz limra'atin baya halatta limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ga mace da ta yi imani da Allah ranar ƙarshe an tusazira masirata yawmin wa laila sai ta hiya ne da dare illa ma zai muharramin sai ta razu muharramin ta imam buhari ya da wannan da muslim da tambaya hal yanzu laha an amala fil wuzarati yana halatta mace ta aikin gwamnati jawab ansa wa in kana yin wuzara in wannan aiki nata ma'amunatan akwai aminci min ikhtilafin rijal wan nisa babu ci dade ne maza da mata khaliyatin min khali'atin kuma babu wata yofinta mace ba a cewa wani kebe da ita daban Mun gane wal mujun babu wasu abubuwa da suka sawa ma shari'a na sha makan cewa da ita bala ba su babu da nitse wannan aiki da shakar sharaɗin adamu tabarruj kada ta yi hita ta banza da barotin jahiliyyar ta tsula irin hita mutanen jahilan warko wa kullum ma ya hadin hurmatuha da guje ma duk wani abin da zai zuban mata da mutuncinta wasimatar islamiyya da kuma wato mutuncin musulunci zai da da zai yanka ta musulunci wa illa in ba haka nan ba fala aikin mace haramun to yanzu me zaka ce in malaman da suka sha aiki mace haramun na yau kakka suna da hujja saboda ni duk ka'idojin da an kasa na aikin mace matan wanda zamani duk sun ne. yau hata da aikin asibiti hata da aikin karantarwa in ka ga abin da wasu ka abin babu kyau islamiyya wa islamiyya in ma tana aiki in ba a ta san masa tsaye ba yan alaka karinta da malamai abokan aiki da sai ka san da ita don me za ki mai da abokin aiki ki abokin wasu kullum maganar naka da kuke don me za ki tashi da ajinki ki ta ajin wani malami miji, ki kama hira da shi ta da dare ana yi ko ba a yi waɗanda abubuwan suka sa a ce aiki haramun amma na gaya muku bari ku samu nasuwa akwai littafi kutum mai magana akan ka'idojin aikin mace wannan littafi yana da ke in mun samu nasuwa mu zauna mu karanta littafin ku ciya amma in an karanta ba zai wa mata daɗi ba don da yawan su za su gane aikin gwamnati ba to ka'idoji a ciki Allah ya sa mu gane wani same da abokin aikin so ba shirka wallahi wanda magana da kamar abu ha islamiyoyi a kudan ha islamiyoyi wallahi a kudan ba da ni Allah ya sa mu gani gani tambaya hal ya zuzu lil mar'ati an ta kuna mudarrisatin fil jami'a shi yana halatta ga mace da zama lecturer a jami'a tunda jami'a wuri na wanda maza da mata balagaggu sun haɗu na'am ya yana halatta da sharɗi kaunar tsullabi nisa da sharɗin ɗaliban na zama mata ne dunar rigal ba wai maza ba inda su biya sai an ƙananan ya amma akwai malaman da ganin ko manya balagaggu a jami'a masu a karanta tun daga doktoci nan mata suna karanta wa jami'o'in musulunci kun gane kuma maza na balagaggu suna karanta da akwai hujjoji shi ma su'ala tambaya hal yajuzu tahdidun nasal lil mar'a shi yana halatta mace ta yi hadidun nasali family planning babba wannan family planning biyu na akwai babba akwai karami yi aya ka babba da karami karami ba da tazara haihuwa babba ayyata iyali na hakika ki ce ke ba ki son ki wuce haihuwa biyu saboda albashinki da albashin mijinki nan da shekara kaza ƙuran makuran albashinki ya wuce kaza to ɗiyanku ina za ku da su saboda aka ce su ayyar ɗiyanku kasu wata biyu ko kasu wata uku wanda ke ni biyu ɗaya na kaso maza biyu mata yara kan ta samu biyu ta ce to alhamdulillah da mun gudanar da kaso guda ba shi ke nan sai su tsaya wata ya halatta ويجوز تحديد النسل لمصلحته يا هلتا قرية إيالي أعطي مصلحة كوبارة تبرا حيث saboda wata maslaha ko maslaha nan tsakanin miji da mace su haɗu ta yadda ka yadda ku duka kun gane saboda wata maslaha diniyatin ta addini maslaha ta addini kun gane audu na wuya ko maslaha ta duniya an gane a rajin hajjin wadda take tarin jaya ma da ita ƙari ta haɗe ƙurrutu cewa annan laharuwar ƙadudu albafin. Allah shi ne ka arziki kuma shi ka da arziki ba wai iya arzikin kawai wurin aikin su ba wallahu waliyut tawfiq Allah shi ne majibincin dacewa Allah ya dace da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah ya yi muna